الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukin sarki wanda ya hada fuskokinmu a wannan safiya mai tara albarka safiya ta Lahadi ta kuma 28 ga watan al-muharram a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da 30 ga watan goma shekara ta 2016 miladiya za mu tashi a darasi na 76 a karatu wannan littafi mai albarka littafin muwatta na imamu malik ibn anas muna cikin kitabu salatul jama'a za mu tashi a babi na bakwai wannan babi na bakwai shine babu ma jaa fi salati da qaidi fi nafila dama a babi na shida ya zo kan babu fadli salati al-qa'imi ala salati al-qa'id babu falalar wanda yi sallah a tsaye akan wanda yi sallah a zaune ina fata mun gane wannan da to sai kuma ya zo yanzu babi na takwas sai ce babu ma ja fi salatul qa'idi fi nafila babin da yazo zai bayani kan yin sallar nafila a zaune salatul ƙa'idi sallar wanda yake a zaune fi nafila a nafila wanda yi sallar nafila sawa'un nafilan nan tarawih ce sawa'un nafilan nan tahajjur ce sawa'un sauran nafilfilin dare ne mutum yayi yana da damar yayi su a zaune sai dai ya sani yana da rabin lada ne inda yayi su a tsaye inda ya yi su a tsaye yana da cikakken lada an yi su a zaune yana da rabin ladan yin su a tsaye amma wannan nafila kenan to shi ne imam malik ibn anas ce babu ma za fi salatul qa'id babin da yazo zai bayanin sallar wanda yake a zaune fi nafilati a nafila ma'ana sallar nafila na wanda yake a zaune قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن أبي هريرة عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرا بالسوره فيرتلها حتى تكون اطول من اطول منها قال عبيد الله بن يحيى الليثي مسند القرطبه يجي تشوى حدثني يحيى عن مالك يحيى ابن يحيى الليثي المصمودي يا كرنت الدنيا ونا عن مالك دقا ابن دي كرنتو دقا مالك ابن انس امام الائمه امام دار الهجره ga ubaidullah ibn yahya al-laisi wanda ya biya littafin muwatta a gaban babansa kuma malamansa yahya ibn yahya al-laisi sannan shi kuma yahya ya biya karatun a gaban malaminsa shine malik ibn anas imamu la'imma imamu darul hijra shi ubaidullah ibn yahya al-laisi ya rasu a shekara ta 278 shi kuma ya haya ibn ya haya allaisi shekara ta 234 shi kuma malik ibn anas shekara ta tara, ubangiji wata ala ya ji kansu da gafara ya rahamshe su ya kyautata makwancinsu ya haska ga kaburransu an ibn shihabin daga malamin malik shine ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri muhammad ibn muslim az-zuhri kamar yadda ka san usman ibn affan shine wanda ya sa zaid bin sabit ya jagoranci kwafo al'ƙur'ani mai girma wanda abubakar siddiq ya sa a tara kuma da ya sa a tara din zaid bin sabit ɗin da ya sa ya tara ƙur'ani. ya bi duk inda aka rubuta ƙur'ani da inda aka rubuta a dutse ko kuma icen dabino ko kuma fata ko ina ne duk inda aka rubuta ƙur'ani. zaid bin sabit da shi da sauran jama'a da aka hada su tare ya bi qur'anin nan ya tattara ya tattara ya tattara ya tattara saboda a lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi ya koma ga Allah qur'ani din ba a hada shi a kungi guda ya zama na gashi dunkule a hukumance a ajima sai abubakar siddiq yasa aka yi haka ina ba kan fahimci wannan da kyau abubakar siddiq ne yasa aka yi wannan to hakan nan shi ma kuma umar ibn Abdulaziz. aziz wanda ya rasu shekara ta ɗari da ɗaya daga cikin khalifofin daular banu umayya haka ya sa a haɗa hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a hukumance to wanda ya sa ya jagoranci wannan aikin shi ne ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri shi sa ma imam sayyuti yake faɗa a cikin alfiyarsa yake cewa awwalu jami'in li hadisin wa asarin ibn shihab amir lahu umar awwalu jami'in li hadisin wa asar farkon wanda ya tara hadisai da kuma asa na magabata ibn shihabin shine ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri amir lahu umar wanda ya umarce shine umar ibn abdul aziz umar ibn abdul aziz to kaga aka ce wanda za a hada kwamitin tara hadisan manzo Allah sallallahu aka ce wani ne shine shugaban kwamitin. aga ga malami ne sosai ya san abu yana ga cikin malamin malik ibn anas ya rusa shekara ta 125 shine ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri an said ibn yazid daga as said dan yazid ya rasu shekara ta 91 an al-muqallib ibn abi wada'a as-sahmi daga al-muqallib dan abu wada'a as-sahmi an hafsa ta zojin nabi sallallahu alaihi wasallama daga hafsa mai ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annaha qalat hafsa ta ce malamai suka ce wannan hadisin ya tara sahabbai guda uku Kowannensu ya rawaito wurin wani na farko dai nan shi shine Ibn shihab muhammad Ibn muslim az-zuhri shi tabi'i ne tabi'ut tabi'in shine malik Ibn anas malik Ibn anas shi yana cikin tabi'ut tabi'in ne ba tabi'i ne. kuna ji da ko amma Ibn shihab shine tabi'i Ina aka ce tabi'i shine dukkan wanda ya hadu da sahabi ya imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu akan imanin wannan shine tabi'i shi bai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai haɗu da manzan Allah ba amma ya haɗu da wanda ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kira tabi'i amma idan aka ce sahabi to shi ne wanda ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi imani da shi mutu akan imanin wannan shine sahabi tabi'i wanda ya haɗu da wanda ya hadu da wanda ya hadu da sahabi shine tabi to imam malik ibn anas yana cikin atba'ut tabi'in ma'ana shi ya hadu da tabi'i ne ba ya hadu da sahabi bane to shi ibn shahab ya hadu da sahabi ne kuna ji da ke ko kaga yanzu malik tabi'ut tabi'in ibn shihab aha tabi'in as-sa'ib ibn yazid sahabi an al-muttalib ibn abi wada'at as-sahami sahabi an hafsata zojin nabi sallallahu alaihi wasallama sahabiya yana cikin lataif na hadisi din duk waɗannan mutane ku sahabbai ne shi sa'ib ne yazid sahabi ne yayi riwaya a wurin dan wani sahabi ba yayi riwaya a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye a wannan hadisin ba sahab malamin shi kuma sahabin da yayi riwaya a wurin sa ne al-muttalib ibn abi wada'a as-sahmi shi ma kuma yayi riwaya a wurin sahabi sahabiyar ita ce hafsa zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hafsa mai ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ah, ɗaya ce ga Umar ibn Khattab ah, ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya rabu da ita ya sake ta sai ubangiji subhanahu wata'ala ya aiko mala'ika jibril ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai da ita fa inna sawamatun qawwama ita mai yawan azumi ce mai yawan kiyamul layli ce ka san wani lokacin falalakka ba za ta bayyana ba sai wani abu ya bayyana sai Allah ta'ala ya sanya annabi sallama ya sake ta domin falalata ta bayyana sai aka turo mala'ika jibrilu ya ce da annabi sallama ya mai da ita saboda me fa innaha sawwamatun ba wai sa'imatun ba sa'imatun mai azumi sawwamatun mai yawan azumi domin fa'ala ne fa'alatu shine wazanin abin a sayyakul mubalaga qawwama ka qawwam shine fa'al to ta'un din ta'un ce ta mubalaga kullura ko ba lalle ta zama ta'un ce ta ta'anis ba kamar da yadda ake cewa al'allama al'allamatu kun lura da ke ku al'allamatu ai ga ganin miji ne kuma sai a ce allamatu domin a nuna malami ne na yankan ku fa wa matun ƙawa matu an na qalat hafsa mai ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba salla fi subhatihi qa'idan yayi salla a cikin sallolin shi na nafila qa'idan yayi su a zaune qattu da dai so daya ban taba gani ba cewar annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallan nafila a zaune ban taba gani ba kullura ma ra'aitu sallallahu alaihi wasallam salla fi subhatihi fi subhatihi a nafilarsa nafila ita a gaba da sinin ne ba da sadin bane balle ka kun gane ko subha suka ce daga tasbihi ne to idan daga tasbihi ne ai tasbihi a cikin sallolin nafila a tasbihi a cikin sallolin farilla menene nafila ne tasbihi kulura tasbihi a cikin sallolin farilla nafila ne kulura da kyau sami Allahu liman hamida yana cikin sunanin sala kulura da kyau ko Allahu akbar in banda takbiratul ihram ta farko duk sauran takbirat sunna ne kulura da kyau ko to tasbihi a cikin sallolin farilla nafila ne to tasbih a cikin sallolin nafila fa nafilatun nafila kenan ko yawwa yasa suka kira da aka kira asubahi din da suna abin da ba asubahi ba aka kira nafila da sunan subha idan aka ce nafila na fala nunun fa'un lamun wana ji nunun fa'un lamun yana nufin ziyada ƙari idan aka ce ƙari kuma ai ƙari yana zuwa bayan wajibi ne kullum da ke ko bayan asali sai ƙari ya zo idan jika ya zo bayan ɗa jika ya zama mai kenan ƙari ne kullum da ke ko wa aka bai ma nafila wa kullum da annan salishin eh, ya annabi ibrahim ne aka bashi ya aka bashi annabi ishaq ɗake na sai kuma aka ƙara mai da na nafila ƙari ne wannan inda an bashi ɗa sai kuma ɗan shi ma ya haihu aka ƙari kenan ko inda ga ɗa ga kuma jika shi sa ake kiran ganima da amfal ganima ake kiranta da annafulu ƙari domin ba ita ce asali ba asali shi a ci nasara to gashi Allah ya baku nasara sai kuma ya ƙara muku da abin da su da kuka yi nasara a kansu ƙari shine yasalunaka anil anfal al'amfalu jami ne na annafulu shi ne ƙari ƙari a kan nasara kullum da keko, ko kaga nafila da kake ƙari a kan farilla so kada mutum ya ce shi iya farilla kaɗai zai tsaya kuskure ne kuskure ne mutum ya ce iya farilla kaɗai zai tsaya domin zai sun tabbatar da cewar ana ciko ne da nafila kurakuran da mutum ya samu a farilla to da su da nafilolin da i da su za a cike masa sai yake gani shi direct zai yi so ba ruwan shi da ca eh, continue assessment daman jarabar makino ita kanta examination makino ce wale lahil masul ala eh 60 da ko 60 amma duk wanda ya ci 40 ya yi fas ko sun kara daga 40 40 ko duk wanda ya ci 40 ya yi fas shi yake gana a ah, tun da 60 ne zai bugota kawai kuna ganin za ta bugu lokaci guda ba ruwan shi da continue assessment maki 40 ai da wuya walillahi al-masal ala so da kami hatar filfili ƙari kuma kowace ibada akwai na fila a jinsunta kowace ibada akwai na fila a jinsunta ba wai a jinsun wata ibada ba wannan ibadar to akwai na fila a jinsun wannan ibada kaga dai an ka ɗauki sallah kullum rai ta farilla ita ce a zahar magariba a zahar la'asar magariba nisha asuba su ne salloli na farilla wajibabbu da ake yin su a kowace rana kuna ji da ke ko to kaga akwai na filfili a jinsinsu raka'a biyu kafin sallar raka raka'a hudu bayan sallar zahar akwai dai na filfili rawatib da ake yin su kada mutum ya bari ya yi sake da su ɗaya sai na filfilin dare umin laila illa ƙalila, nisfahu awin yunqus ƙalila, qalila aw zid alai wa ratil alqur'ana tartila sai tarawihi a ramadana to haka akwai jinsin na filfili masu tarin yawa a jinsin sallah in ka zo hajji hajjin farko shi ne farilla hajji na biyu da na uku da na hudu duk na ne a jinsinsa ka lura da ke ko nafila ne a jinsinsa haka nan umara nafila ce a aiki hajji haka nan in ka zo zakka da ake fitarwa wa ƙi musalata wa atu zakka ka ba da zakka farilla ce sannan a jinsin zakka ibada ta zakka akwai sadakoki da ake bayarwa ka ba da sarƙa ka taimaka ka yi kaza ka yi kaza to kowace ibada akwai nafila a jinsinka kada mutum ya yi wasa ɗaya sannan na biyu kada ya bambance tsakanin nafila da farilla in zai yi nafila ya nutsu abin nan zai yi farilla ya nutsu amma zai yi nafila ka gan shi ya yi ta a gurguje ai nafila ce ya manta ubangiji da ya yi wa farilla shi ne kuma ake ma nafila ɗin wani kuma sai ya akasa in farilla ce sai ya ta a guje in nafila ce ya nutsu, yana ganin wannan tashi ce ita kuma farilla ta ubangiji ce wajibi ce aka ɗora mai saboda ka sai ya yi farillar a guje amma ya zo yin nafila sai ya natsu haka duk waɗannan kurakure ne duk waɗannan kurakure ne saboda haka ba a wasa da su ba a wasa da su ko bisa alazar duk abin da ka gani nafila karke wasa da shi asali ma asali akwai duk wanda ya saba yin wata ibada tabbatacciya duk wanda ya saba yin wata ibada kuna jina na ce kaga babu baban da kirkirariya kenan yawa tabbatacciya sai wani abu ya gitta maka baka samu damar yi ba ko saboda tafiya ko saboda rashin lafiya Allah ta'ala zai cika maka ladan ka saba yin nafilfili na salloli ko ka saba yin azumi duk litinin da alhamis sai tafiya ta kama ka ko rashin lafiya ta kama ka baka samu damar yin waɗannan azumin ba duk Allah zai cika maka su amma fa sai in ka saba kana yin su kana yin su kana yin su kana yin su kana yin su kana yin su shine wani ya ce to insha Allah ta'ala zai fara aiki hajji yana son ya aiki hajji na shekara goma a jere saboda ya saba sai da koda wani abu ya gita mishi za a ta cika mishi aiki hajji ta hmm? kullum da ke ku? Eh? eh akwai kudi ko dai akwai niyya ai kuma niyya ne ai kudin ba shi yanzu kafin a kai aiki hajji ba ga sallah ba sallah ba da gaba take da hajji ba gaba take da hajji ba akwai sadaka ba duk inda a ido ake a duk yadda kake ganin babu ka ya fita ka bayar in ya zo kaɗan ka ya fita kaɗan ka bayar in ya zo da yawa ka ya fita da yawa ko in ce ka kamfata da yawa ka bayar kun fahimci magana ta da ke ko to wata rana sai ga koda ya zo wasu abubuwa sun ma rubdugu a kai allah ya cika maka ladanka so in dai wancan zai ce shi zai zai kokarin ya ga ya yake hajji su goma a jere domin ya zane mashi jiki ko da wani abu ya gita mashi allah ya dinga cika mashi ladansa yanzu ka waka ce ka dora wa kanka kullum za ka karanta qur'ani izifi biyar kullum za ka karanta qur'ani a matsayin ɗalibin ilimi izifi biyar ka dora ma kanka kullum sai ka yi izifi biyar sawa'un kana duba ko kana yi da ka ahan shi ma kuma za ce kuɗi ne a muna magana ayyuka ne na lada ai gaba da aikin ibada babu mai wahala ce. ayyuka na lada muke magana to duk ranar da baka sami yin wannan izvi biyar din ba saboda rashin lafiya ko saboda tafiya Allah zai cika maka su haga mutum ba zai tankwashi kafa ya ce zai tara kudi ya jira shi ma ya yake haji goma a kai maka sauran abubuwa kowanne yana yin wanda ifi mai sauki ne shi yana ganin a dai waɗannan abubuwa aikin hajji nan zai fi mai sauki kai kuma gana ganin na filfilu a shida shida sallama uku uku kullum kullum za ka iya yin su kullum bayan sallar isha kafin ka kwanta bacci za ka yi a shida sallama uku sai ka miƙe ka kawo witiri kun da kyau ko wannan kuma shi ma sai ka saba akan wannan to duk ranar da kai tafiya baka samu damar yi ba ko rashin lafiya Allah zai cika maka so kaga wani ba karamin alkhairi ne. da kar ai wasa da nafifi Hafsa iyar sayyidina Umar mai ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato an ga kallaci majalisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake isa wani bature yake cewa in dai a haɗa kan duniya ne ta haɗu a samu zaman lafiya to babu wanda zai iya wannan in ban da wannan mutumin da ya fito daga sahara tsibirin larabawa babu shi wai a karanta united nation majalisar ɗinkin duniya ba abin da za ta yi ka lura da kyau yau ta balle can gobe can ya balle ga rikicin siriya ta kasa yinsa ga rikicin kiremiya da ukraine ta kasa komai a kai ga rikici iri daban-daban sai dai kawai ta zage-zage ya ce in dai a haɗa kan duniya ne a samu sai dai wannan mutumin da suka zan bai imani da shi ba ka duba ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya sahabban shi guda hudun nan Abubakar Umar Uthman Ali ko ya auri yar Abubakar ya auri yar Umar no kenan biyu ya aure da yar shi ko an ce ƴaƴan shi ga Uthman ya aure da yar shi ga Ali no kenan biyu kaga nan biyu ya aura daga gare su nan biyu ya aura musu ina fata mafiyanci magana da ke ko nan biyu ya aura daga gare su nan biyu ya aura musu ka kallace su sosai waɗannan guda hudun sauraka duk wanda yake yake yake shan jininsu yake zagensu an riga an wuce shi tuntuni su sun riga sun shiga aljanna ko yi addu'a ko bai addu'a ba kullum da ke ko sai daga ko da addu'a shi ko ba addu'a sai daga sun wuce aljanna ina fata mun fahimci wannan da kyau ka duba ga safiya bintu huyay ɗaya daga cikin matan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama an kama ta a khaybar ne cikin ribatattun yaki yar babban gida ce an an daidaita kasar ai da ma haka yake yake innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha an daidaita kasar sai ga ta ta fito cikin ribatattun yaki sai na sallama ya duba cewar wacce ta saba a gidan sarauta babban gida in ta koma wani gidan kuma za ta kuma ƙasa ne sai na sallama ya aure ta ina fatan kun bayyace wannan da kyau ka duba ga daga cikin yahudawa take ka duba ga nan gefen shi salman ne alfarisi daga yankin asiya yake nan bilal ibn rabah daga misra yake nan suhaib ar-rumi daga ƙasar Roma yake duniya ce gaba ɗaya ubangiji subhanahu wataala ya tara manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a gaban shi kuma dubi da yi mu'amala da su wa khairul hadiyi hadiyi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka Allah ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai da hafsa fa innaha sawamatun qawama ita hafsa take ruwaito mana take cewa ma ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi ban taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sallati subhati yayi salla a cikin sallolin shi na nafila qa'idan a zaune qat ban taba ganin shi ba ko so daya hatta kana qabla wafatihi bi'am har sai da ya kai kafin ya rasu shekara daya saura shekara daya ya rasu sannan ya fara sallar nafila a zaune kullura yana da shekara nau kenan 62 kenan ko tun da yaro su ne yana da shekara 63 sai da yake 62 sannan ya fara sallah a zaune fakana yi salli fi subhati ka'idan ya kasance yana sallar shi ta nafila a zaune wa ya ƙara'u bi sura yana karanta sura a zaunan fayura kiluha sai ya karanta ta daki-daki dalla-dalla warattil alqur'ana tartila shine sai ya karanta ta bi tartil in an ce bi tartil shine abin da ya shafi alhadar da at-tahqiq da kuma kun shiru ba mun yi da ku ba a cikin alƙawalin mu ne fi ilmi usulul tafsir da mun guda uku da yayi duk da suke ƙarƙashin a a tartil akwai al-tahqiq akwai kuma at-tadwir akwai kuma al-hadar waɗannan guda nau'ukan karatu guda uku su ake kira da at-tartib kuna ji da ke ku su ake kira da at-tartib waɗannan nau'ukan karatu uku su ne da at-tahqiq shine yi da sai sosai ma'ana babu babu sauri shine at-tahqiq harafi harafi sai dai shi kuma mutum kada kada ya abin na a ciki kada ya zurfi a ciki ta yadda zai dinga haifar da wani harafi ya dinga ƙara wasali domin idan fata'a ta kai fata'a sai ta haifar da alfin idan ya'un ta kai ya'un sai ta haifar da kasara idan domma ta kai domma sai ta haifar da wawun sai ta haifar da wawun kun gane ko in aka kosar da ita ta koshi zai haifar da da wawon sai ce iyaka na abu don iyaka na sta'inu a gasi shi kaji ya haifar da da wawon ina fato haka yi anasar mai kasance yana karawa ya karawa da surati yana karanta sura fayyar tiluha sai karanta ta daki-daki sannu a hankali hatta ta kuna aƙawala min har wannan ta kasance do karatun ya kasance ko sura ta kasance doguwa sama da yadda da take a doguwa da kafin ya fara kasan surar doguwa ce amma kuma yanzu yana karanta take ce a'a wannan har yanzu ita ce bai kammala ba yana karanta ta daki daki daki daki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga a zaune bai fara ma sallar a zaune ba sai da wannan shekara 62 ya fara sallah a zaune sannan a zaunen yana karanta sura daki-daki filla-filla ƙalawa haddasa an malikin an hisham bin urwa an abihi an aishata zaujin nabiyyu sallallahu alaihi wa ala'ali wa sallama an na akbaratu an na halantara rasulallah alaihi wa sallama ya salli salatan laili ka'idan ƙaf hatta a san fakana kana ya ƙarau ka'ida hatta iza arada an yarka'a فقام فقرأ نحو من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع أفسر قوتي قال وحدثني عن مالك يتي مالك ابن أنس يا كرنت الدني ونن عن هشام بن عروة دقى مالا مصرين هشام بن عروة عن أبيه دقى بابانس شي هشام بن ku lura da kyau hisham suna ne mai zaman kansa hashimu suna ne mai zaman kansa ku lura da kyau ko hisham suna ne mai zaman kansa hashimu suna ne mai zaman kansa sa'adu suna ne mai zaman kansa sa'id suna ne mai zaman kansa ina ba ta fahimci wannan da kyau wani ba a sa'id ɗaya ku ya'un an abihi daga babansa babansa shine urwat ibn zubair zubair ibn al-awwam an aishata daga aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam mai dakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin farko da muka karanta hadisin Hafsa riwayar Muslim wannan hadisin da muke karantawa riwayar Aisha hadisin Aisha riwayar Bukhari ne Aisha radiyallahu anha take cewa ta koma ga Allah madaukakin sarki shekara ta 57 ban hijira anna akhbaratu ita aisha ta bai ma urwa ibn zubair labari wani labari annaha cewar ita aisha mai ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lam tara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bata taba ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba yusalli salatan layl qa'idan qab yana sallar dare a zaune bata taba ganin shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar dare a zaune bata taba ganin shi ba kuma ya sallar dare nafila ce ko yawa hatta a san har sai da shekaru suka zo masa har sai da shekaru suka zo masa to kaga anan ba a faɗi shekarun ba sai a hadisin hafsa ya nuna shekarun su ne tunda ta ce kafin wafatinsa da shekara guda fakana ya ƙarawa ƙa'ida anas salama ya kasance yana karatu a zaune karatun sallah sai ya yi shi a zaune kullum da ke ko ba a tsaye ba kenan hatta iza arada an yarka har lokacin da yake son yayi ruku'i idan yana son yayi ruku'i kaga ya kusa kammala karatun sura kenan ko yawa qama sai ya tashi tsaye kaga in ya tashi tsaye ya cika karatun sai yayi ruku'i sai ya tashi sai ya wuce sujada ina fatan kun bayyana wannan da kyau zaman lafiya mutum yake kawai dai saboda jiki ne ya ce bari ya yi sallar nafilar a zaune kaga sai ba wai sallar nafilar da ya yi a zaune ba wai ya yi ruku'i da nuni ba ne su jada da nuni a an zai ruku'i sai ya tashi tsaye sai ya yi ruku'in a tsaye kuna ji da kyau ko isa ya ce isa ta ce kama idan zai yi ruku'i sai ya miƙe tsaye faƙara a nahwa min salatin a arba'in aya sai ya karanta irin ayoyi talatin din nan zuwa arba'in bayan ya gama karatun sallah a zaune wannan ciko ne ai saboda daga karatun sallah ne zai yi rukuni bayan shekara 60 da wani daga na rabara shekara na ah. kuna jina da ke ko? to ka duba ga shekarun ka duba ga shekarun na yanzu shi sai da ya sittin da wani abu sannan yake sallar a zaune in yi karatun sallar ya karatun sallar ya karatun sallar ya karatun sallar a zaune in zai ruku'i sai ya miƙe in ya miƙe sai ya karanta irin ayoyi talatin din nan kafin ruku'i ko ayoyi arba'in kafin ruku'i sai ya ruku'i eh? ka gadi dai abubuwa ne kun yi shirya wannan suna take eh wato kana ganin iya cikon ma ya oh sallan wani a daren gaba ɗaya ba wai a raka'ar ba eh to gaskiya ya kamata mu da kamufa malamai aiki abin nan amfanin karatu ba aiki da shi dole ne mu tarbiyyantar da kanmu in dai aka kawo mana wannan labarin cewar bai taɓa yi a zane ba sai da shekaru suka zo masa kai kuma yanzu kana ganin ka ga talatin da wani abu ne ko kuma arba'in da wani abu ko arba'in illa ba kama kai sittin ɗin ba tukunna kana matashinka watakila ma kai ne shugaban matasa ina fata mun wani ma ko auren fara biyu ba kage yana cikin matsayin shi kenan ko irin aya da din na haka aya biyu ya raba bakara biyu haka ko ya sau da haka zole umin laila ka tsaya ma dare ka tsaya tsayuwar dare ku lura da kyau tsayuwar aka yi za aka faɗi kiyamu ake kira kiyamu laili saboda tsayuwar dare an fi son tsayuwar tafi yawa akan akan ruku inda abu ne an fi son haka sai dai abin ya ci tare ne kuma sai a ta gol na adadin rakawai kamar yadda karatu ya muke fito karatu a baya ana salon ya kasance zai zai yi ruku'i sai ya tashi ya kawo raka kawo raka'a talatin bayan waɗancan da ya karanta zuwa arba'in san aya talatin ko arba'in sannan sai ya ruku'i ya ci gaba da sannu qala wa ne an malikin عن عبد الله بن يزيد المدني وأبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك وحدثني عن مالك an yazid an abdullahi bin yazid al shine malamu malik a wannan hadisin amma a wancan hadisin malamu malik ne hisham ibn urwa duk kuma hadisi yana komawa ne zuwa ga aisha radiyallahu ta'ala anha wa abin nafar kuma wannan hadisin yana da isnadi biyu isnadi na farko malik an abdullahi bin yazid an abin nafar malik an abdullahi bin yazid al an abi salama kun lura da ke ko ana aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam isnadin farko kenan isnadi na biyu malik an abin nazar an abin salamata bin abdurrahman maimaita hadisin yana da isnadi biyu isnadi na farko malik an abdullahi bin yazid al-madani an abin salamata bin abdurrahman wana ji isnadi na biyu malik an abin nadar an abi salamata bin abdurrahman shine isnadi ne sai aka hada su a hadisi guda isa ya ce an abdullahi bin yazid almadani wa an abin nadar wa an abin nadar kenan malaman malik guda biyu a hadisin abdullahi bin yazid almadani daya da kuma abin nadar biyu duk malaman malik ne a wannan hadisin kullum da ke ko sannan kuma duk hadisin yana koma zuwa ga aisha radiyallahu ta'ala anha sai zama na hadisin aisha din malaman malik nawa ne kenan uku wancan na farko hisham bin urwa sai wannan abdullahi bin yazid al-madani da kuma abin nazar sai dai riwayar abdullahi bin yazid al-madani da abin nazar iri ɗaya ce amma riwayar hisham bin urwa riwayar daban take domin akwai bambance-bambance a riwayoyi din an abi salama ta bana abdurrahman daga abu salama ta dan abdurrahman abdurrahman dan auf an aisha ta zojin nabi sallallahu alaihi wasallama daga aisha mai dakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yusalli jalisa lalle manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yana sallah a zaune kun lura da ke yana sallah a zaune kaga a wancan ruwayar kuma ta hisham bin urwa anna lam tara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli salatal layli qa'idan qat kullura hata a san fakana ya ƙarau ƙa'idan wannan kuma kana ya salli jalisan fa ya ƙarau wa huwa jalis sai ya karatu sallah yana zaune fa'iza ba min ƙara'ati ƙadaru ma ya kunu 30 40 aya idan ya karatun sallar gwargwadon abin da ya rage mishi na karatun wannan raka'ar karatun wannan raka'ar idan ya zama na abin da ya rage kafin ya kammala ya ruku'i ayoyi talatin ne zuwa arba'in ƙama sai ya miƙe tsaye faƙara'a sai ya karanta su a tsaye wa huwa ƙa'in sai ya karanta su yana tsaye sun maraka'a sannan sai ya rukui wa sajada sai ya sujada ya kammala wannan raka'ar kenan sun masana a fi raka'a ta ta misala zane sannan sai yi a raka'a ta biyu haka a raka'a ta biyu ma haka yake yi sai ya zauna idan ya zauna ya karatu ya karatu ya karatu ya karatu ya karatu idan ya rage ayoyi talatin ne zuwa arba'in ya yi rukui sai ya miƙe tsaye sai ya kawo su yana tsaye sannan sai ya rukui sai ya zauna tsaye wannan salloli ne da annabi sallallahu alaihi yake yin su a ɗakinsa kullum da ke ko a ɗakinsa yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanzu kenan ana yin sallar nafila a zaune eh yiwuwa eh kuma kana so ka abin nan sai ka hada tsayuwa da zama kenan ko agan ka zauna kai kai in zaka in ya rage saura kaɗan sai ka miƙe tsaye sai ka kawo su sai ka ci gaba in za ka yi a zaunin ya za ka zauna qala da sani amma eh, eh. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أروة بن الزبير وسعيد بن مسيب كانا يصليان النافلة وهما محتبيان وهما محتبيان سنة زوني زمان في حق في أنا زمان كسير زمان تحيا سيني وهما محتبيان سنة زمان تنا تحيا كرسي متن ياشن فلا يا كفر قفص هذا كما يدمك كرسي هذا حق أكيد زمان urwatu ibn zubair ya rasu shekara ta 99 a 94 sayyid ibn sa'id ibn musayyib ya rasu shekara ta 94 duk waɗannan tabi'an sai rasu a shekara guda ne Allah ta'ala ya ji kansu da gafara Allah ta'ala ya ramshe su yan wa sallar dare ba karamar alkhairi ba ce Allah ta'ala yake cewa inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila إن لك في النهار سبحا طويلا casa'in da hudu duka casa'in da hudu za mu je babi na takwas babu salatul wusufa da Allah ta'ala ya ce hafifu ala salawati was salatul wusufa wa qumu lillahi qanitin wai wannan salla was sallati al wusufa eh hafifu ala salawati wassalatul wusta ku kiyaye salloli baki ɗayansu a kan lokaci da kyakkyawan tsarki da kyakkyawar natsuwa ku yi su da natsuwa da itidal kuma wassalatul wusta da sallah zaɓaɓɓiyar sallah wa qumu lillahi qanitin wannan sallar wace ce as-salatu wusta قال حدثني يحيى عن مالك <clears throat> عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم إيه وعزيمي متى إيه فلنجي إيه القعقاع عن القعقاع بن حكيم إيه قاشي أبو جعفر يزيد بن القعقاع أنا أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنظر فسر الصلاة الوسطى ومي تتئتا إذا ما نتي باب الصلاة الوسطى باب الذي بيان وتسلتي أكي كرا الصلاة الوسطى wata sallah ce eh kamar ba ku da yi eh saboda mi aha wata sallah ce salatu usufa eh kun yi shiru saboda mi sallar la'asar saboda mi saboda wannan hadisun da makaranta? a ƙala haddasa ne ya an maliki an yazir bin aslam daga yazir ɗan aslam wanda ya rasu ya ta 136 an alƙaƙa bin hakim daga alƙaƙa wa ɗanyen hakim alƙaƙa ƙafin ainihin ƙafin ainihin ke nuku alƙaƙa bin hakim haka na akwai abu jafar yazir bin alƙaƙa babban malamin ƙwa'ani ne masanin qur'ani ne sosai yana cikin alqurra'ul ashara ana bi yunus daga abu yunus malamai suka ce wasan sunan shi ba an bincika ba a jiyo mai su dan da baban inusa ne baban yunus ba a ce inusa ko yunus ai ba mu kai ga sahabin ba sahabi shine aisha ne ba sahabi bane aiki a magana shi yi. domin kaga masa malik ta ta biyu tabi'u in an samu zai bin aslam kullum da ku ta biyu ya nuna kakata shabi ne kenan magana shi za kan tushe an za ka hau bishiya an za ka hau sama hau ta tushe kenan magana tana kan abin nan ana bi yunus maula aisha umar mu'minin annahu qal shi abu yunus bawan aisha baran aisha yake cewa amaratni aishatu aisha mai ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta umarce ni an aktuba laha mushafan rubuta mata qur'ani shine mushaf qur'ani zamu je can mana da kitabul qur'an zamu ji hukuncin kiran qur'ani da mushaf kullu da ke ko Allah ta'ala ya ce rasulun min Allah ya tulu suhufan mutahara فيها كتب قيمة يعني صحفا رسول من الله يتلو صحف كنا إيه سنة تبتن هكذا نما قاشي أفرقون سورة الأعمى ليك شو من شو سورة الأعمى أبسا أيكم أين ذكوا جاء إبانا جاءكم في صحف مطهرة مرفوعة مكرمة بأيدي سفرة كرام mara aga aisha ta ce in rubuta mata ƙwar'ani in kwafa mata ƙwar'ani sun maƙala sannan sai ta ce min iza balakta hajiyar aya idan ka zo wannan ayar ni ka yi mun magana in ka zo wannan ayar hafifu ala salawati wasu salatul husuwa wa ƙomulin lahi ƙwanikir ka yi mun magana mana ka yi mun magana kafin ka rubuta ko ka yi mun magana bayan ka rubuta kai mun magana kafin ka rubuta domin faɗa maka yadda za ka rubuta shi ne domin faɗa maka yadda za ka rubuta falamma balagtuha lokacin da na kawo ga ayar azantuha sai na faɗa mata na ce na iso ya kake ganin shi kasan gangaren ne ke na go? na iso wurin fa'amlat alayya sai ta yi min shifta mimisanci sai ta min shifta faɗin ji shifta mecece shifta a ka sake maimaitawa ne mecece shifta shi ne wani na faɗa wani na rubutawa shi ne da turanci ake kira kaga kowa ya faɗi da turanci kaga har yanzu da akwai ragowar mulkin mallaka kenan eh kullum da ke ya yi kiran shi da yarbanci bana abdur haka ne haka ne ya ke faɗan shi da nufanci eh baka sani ba eh shi ma na cikin gari ne eh a ya yi shekara bakwai ya ake ɓarashe da nufanci kamata amma ka sai da turanci to za ka lalubo mun zuwa rana ce kullura kana faɗa ana rubuta sai ta ce hafizu ala salawati wasu salatul asiri. wa lillahi ƙanitin qalat aisha sai aisha tace sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam naji wannan karatun ne daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh yanzu anan wannan asar ɗin yana nuna salatul usufa da ke cikin wannan ayar bakara sallar la'asar ce kuma sallar la'asar wace ba sallar la'asar ba ce kullura ba sallar la'asar ba ce saboda mai ta zama ba sallar la'asar ba saboda an ya tafi habibu ala salawati daya wasu salatul ba biyu wasu salatul asiri uku wa kumulin lahi kanitin hudu haga jumlar jumlar daban-daban take sai zamana a ah, salawat daban saboda sun ce al atafi ya ta yaqtadi al-mughayara al'asul fil afi ya tobi al-mughayara wa zai mimita asali idan aka yi atafi yana nuna wannan daban-daban ne asalin malaman nawa suka ce inda an yi atafi inda an goya wannan da wannan su ya nuna daban akwai wanda aka goya akwai wanda yi goyan kun lura da ke da dai mutum ba zai goya kanshi da kanshi ba sai dai akan babur ko kaga ya ɗora kai shi kenan ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda haka sai suka ce a nan akwai as-salawat hafizu ala salawati was salatul wusta was salatul asr to tunda an yi atafin an haɗa salatul asr da salatul wusta ya nuna salatul wusta daban salatul asr daban kun lura da ke ko yanzu idan an fitar da salatul asri cikin salatul usuba ita ba salatul usuta bane saura salloli ne kenan hudu to wace ce a cikin hudu kun ga wani istidlal da ake yi shigo? an kafa hujja da hadisin ne domin a ce ba al'asar ba ce sai kuma ga lafazin la'asar ya shigo ciki ta ina ne aka ce ba al'asar ba ce saboda an ce hafizu ala salawati was salatul usufa daya was salatul asri sai nuna mana salatul usufa daban salatul asiri daban to tunda salatul usta daban salatul asri daban aqallu shay'i shine salatul asri sallar la'asar ba ita ce salatul usta ba Allah fata mun fahimci wannan da kyau kenan wannan qur'ani ne ko hadisi eh wannan Habibu ala salawati was salatul usta was salatul asri ƙwar'ani ne ko hadisi ne ba ka ce ba eh kada mu manta alƙwar'ani mai girma annashik wal mansukh da ake da shi a cikin alƙwar'ani mai girma yana da nau'uka uku akwai nasu tilawa wal hukum a share karatun a share kuma hukuncin babu karatun babu hukuncin ɗaya kenan akwai kuma nasu tilawa wa bakal hukum a share karatun amma hukuncin kuma yana nan akwai nasu hukumi wa bakal tilawa a share hukuncin abin nan a share hukuncin amma tilawar ayar kana mun yi da ku a cikin alƙawar munir da muke ulumin ƙwararra kullum da ce ko sai suka ce wannan tana cikin nasku tilawa an share karatun a yaushe aka share karatun a biya ƙur'ani na ƙarshe da mala'ika jibrilu alaihi salatu wasallam yayin manzon Allah sallallahu ta'ala da sallama a ramadan ɗin ƙarshe domin a kowane ramadana annabi sallallahu alaihi wasallam yana maimaita qur'anin da aka sauka mishi ga malaika jibril Kullum da ke ko amma a ramadanan karshe sai aka haka su biyu sai ana sulam ya fahimci cewar to ƙwar'ani ya cika kenan ina fata mun fahimci mun fahimci wani hisa za ka dinga samun ire-iren waɗannan a ce hafifu ala salawati wa salatu lusufa wa salatu al'asiri laisa alaikun junahun an tabbata ku fadalan min rabbikum fi mawasim alhajj eh <laughs> ina fata mun fahimci wani duk ire-iren waɗannan akwai su kuma ire-iren su yan shi'a suke bi suke ɗauka su ce ai bai cika ba gashi nan ma a muwatta ba an ce hafizu allah salawati wa salatul wusta wa salatul asiri. amma babu shi kuma a to tambaya ta farko ya yadda da muwatta eh mana ya yadda da muwatta da zai kafa mun hujja da shi ya yadda da shi ciki da waje kaga in bai yadda da shi ba to kaga bai da zai kama maka hujja da shi matakin farko kenan kun lura da ke ko amma da daman kai ai ka san ire-iren waɗannan karatu suka an karanta su ne lokacin farko farkon saukan ayoyin alkur'ani mai girma amma da qur'ani ya cika duk waɗannan an share hukunci an share karatun shi wanda yake a qur'ani a yau din nan shine abinda malaika jibril ya tabbatar wa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi a biya qur'anin karshe da imai shikenan ina fata mun fahimci wannan da kyau ana samun su da yawa saboda haka kamar yadda na faɗa kuma nake ƙara faɗa kowane ilimi ana ɗaukan shi a wurin ma'abota wannan ilimin ne in ka ɗauki wannan zai maka sauki a rayuwarka gaba ɗaya ta ilimi kar ka ɗauki hukuncin wancan ilimin ka bai ma wancan ilimin mutum zai kwana ciki kuna jina da kyau kada ka ɗauki hukuncin wancan ilimin ka ba wancan ilimin zan mutum zai kwana ciki yawwa kowanne yare ana yin shi ne a wannan karatu yasa kake je ana kiran shi istilahan yaren ma'abota wannan fannin za ka karanta a muwatta za ka karanta a bukhari ga ayoyi ga hadisai nan da yawa a sahih bukhari annabi sallam ya karanta wa zakara wal unsa kuma kai a qur'ani kana karanta wa ma khalaqa zakara wal unsa amma kuma gashi a hadisin bukhari wa zakara wal unsa kai a qur'ani ka karanta ah, ya ayyuha allazina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillah kuma gashi ka karanta a muwatta da bukhari famudu ila zikrillah gashi ya tabbata hadisi abin nan wa kana wara'uhum malikun ya'khudhu kullu ya'khudhu kullu safinatin salihatin ghasba a qur'ani kuma kullu safinatin ghasba to yanka ce tunda ya tabbata a hadisi saboda haka tunda ya tabbata musulmi ya karanta a hadisi wa kana wara'uhum malikun ya'khudhu kullu safinatin salihatin ghasba ko so ɗaya ne kai a rayuwa ka ka bata sallaka kenan za ka karanta mana qur'ani za ka karanta mana wannan qur'ani ne ka ce kana karatun sallah wa kana wara'ahum malikun ya khufu kullu safinatin salihatin ghasba ai kai magana a sallah gaskiya rage ga muku yi magana a sallah idan amdan ka yi sallah ta bati idan sahawan yi, za ka yi ba ba'adu salam haka mai akhbar ya fara ina fatan kun fahimci magana ta so da haka in ka zo magana ƙira'a ba za ka ɗauke shi ne a wurin malaman ƙira'a ba za ka ɗauke shi a wasu littattafai da ba na ƙira'a ko gane ko in ka zo hadisi za ka ɗauke shi ne a littattafan hadisi a cikin albalagatul wadhiha akwai hadisi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan ah, talafan ko ba shi a cikin balagha ha ba a can at Kuna jira da kyau ko yanzu aka zo kana magana hadisi ka ce mana ai a balaga ma an ce annabi sallallahu ya ce wani haɗi guda jiki wani haɗi guda jiki amma kuma ana mutum hadisi ai a hadisi za a kawo mana hadisi ba a balaga za a kawo hadisi ba ai ɗaya daga cikin rikicin wani kenan da Muhammad Nasiruddin Albani Allah ta'ala ya jikan shi da gafara aka ce ya gawo hadisi aka ce ya faɗi na hadisin yace yake yace yana cikin lisanin arab yace kaji wani jahilci kuma Lisanin arab ai kawo musulmi na larabci ai ba littafin hadisi ne. ina son ku lura da kyau in ɗalibin ilimi bai nasu ba haka zai dinga irin waɗannan abubuwan kowanne ilimi ana jingina shi ga mazawa wannan tsarin ne shine zaka tafi a miƙe ƙira'a a littattafan ƙira'a in ka ɗauko ƙira'a a littattafan hadisi za ka kwana ciki in ka ɗebo hukunce-hukuncen malaman hadisi ka ce za ka ɗora shi a ƙira'a za ka kwana ciki zan baka misali guda ɗaya a hadisi kowanne hadisi da isnadinsa haka ne misali ga shi muna ta karanta tun da su hadisi sai mun karanta mai isnadi kowane hadisi sai mun karanta mashi isnadi haka ne amma qur'ani fa a'a shi qur'ani riwaya da kake karantawa riwayar da kake karantawa haka riwayar hafs isnadin ta kenan wannan gaba ɗayan ta isnadin ta kenan shi za zaka samu ba wai kowace aya bismillahir rahmanir rahim isnadi alhamdulillahi rabbil alamin isnadi arrahmanir rahim isnadi ba akwai bambanci ko ba bambanci akwai bambanci hadisi musalsal musalsalin kulma ala wasifin ata mithlu amma wallahi an bal min fata hadisi musalsal da'ifi ne ko kuma sahihi ne yana cikin hadisai da'ifai yana cikin hadisai da'ifai amma mai imamu shatubi ya faɗa a cikin shatubiyya yace jazallahu bil khairati anna aymata lana naqul qur'ana azban wa salsala sai ka ce salsal ta hadisi zai ce salsal ta ƙwar'ani mutum sai kwana ciki ina jan hankalinmu ina jan hankalinmu domin akwai wanda suke ɗaukan ɗaiɗaikun hadisai suna katsalandan da su akan abin da ya shafi ƙwar'ani suna katsalandan da su kan abin da ya shafi ƙwar'ani a'a ƙwar'ani ya ƙa'idar karatun ƙwar'ani take har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin malaman ƙwar'ani haka ake bi sai ka huta amma in ka ce za ka gwama da mutum zai kwana ciki da fatan an gane kuma an fahimta in muka dawo karatunmu cewar an raba an raba sallar la'asar da salatul wasuwa shi ya sa la'asar ba ta zama salatul wasuwa ba wana jana da kyau ko malamai suka ce akwai ta cewa ana akwai ta cewa ana domin allah ta'ala ya ce man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwwan kafirin shin jibrilu da mikala ba mala'iku bane kuma amma aka ce aka kuma an raba man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala eh mala'iku ne ko ba mala'iku bane to ai an rama dai kenan sanan Allah ta'ala yake cewa ah, allazi khalaqa fasawa sabbih isma rabbika al'ala sabbih isma rabbika al'ala allazi khalaqa shi wa kenan Allah wallazi qaddara wa kenan to amma ya raba da wawu zaka ce shin Allah zai halaka fasawa daban wanda zai kaddara fahada daban an raba da wawun kuma kun lura da kyau ko an raba da wawun saboda haka suka ce a inda yau tambacin rabawa ne to akwai abin nan domin Allah ta'ala ce fi ya faki hatun wa naqlu wa rumman to shin da nakhal da rumman ba ha ba ne? bane ha ne aka ce aka fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman abi ayi ala rabbikum ma tukazzibu abi ayi ala rabbikum ma tukazzibu Allah fata mun fahimci wannan ne ko saboda haka an yi istidlali akan ayar da wannan cewar kuma mun ji wannan qira'a ce da an riga an share karatunta قال an malikin, an عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة الأصل وقوموا لله قانتين yake cewa haddathani an malikin an zaid bin aslam zaid bin aslam shine malamin malik anan a wancan kuma shi ma dai zaid bin aslam ne sai dai a wancan hadisin abin nan mai hadisin ita ce aisha a wannan kuma hafsa an amur bin rafi annahu qal amr bin rafi yace kuntu aktubu mushafan li hafsa ta ummul mu'minin na kasance ina rubuta qur'ani ga hafsa uwar mu'minai fa qalat sai ta ce idza balagta hadhihi aya idan ka zo wannan ayar fa ka kai mun magana ayar ku ita ce hafizu ala salawati was salatu al-wusta wa qumu lillahi qanitin falamma ha? lokacin da na iso ayar azantuha sai na ce mata na iso fa'amlat alai sai ta ce min shiftar hafifu ala salawati wa salatul wa salatul asri wa komo lillahi qanti kun ga irin wancan da muka karanta a hadisi Aisha ne alawa da sani an malikin an Dawud bin Husayn an yarbu al-makhzuni an ibn an al-makhzuni أنه قال سمعت, يزيد سمعت زيد بن ثابت يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر إيه؟ قال حدثني يحيى عن مالك عن داود بن حسين داود بن حسين ابن أبي حاتم يقول لولا أن مالك روى عنه لترك حديثه ya ce shi wannan dawud bin husaini din nan inda ba din malik ya roto hadisinsa ba da ba a karɓi hadisinsa ba laula anna malikan rawa anhu la turika hadith inda ba din imam malik ibn anas ya roto hadisinsa ba to da ba a ɗauki hadisinsa ba ashe abin da ya sa aka kawo hadisinsa aka yi aiki da hadisinsa gamewa shi ke na kawai shi ke nan dalilin da aka amfani saboda yardar da aka yi wa malik gaba ɗaya duk malaman hadisi sun yarda da malik yarda ta gaba ɗaya kuma shi sa in yi abu suke kafa hujjar shi kawai kawai dai su ya tabbatar da dawal bin husain bai ifi ne amma malik ya rawaito hadisin sa to tunda malik ya rawaito shi kawai ya kai labari eh eh tabi'i an ibn yarbo yarbo suna ne ko fili fili mutari ne ko fili mabi eh manzu ba saboda mai zama suna saboda barakallahu fi ya ce saboda ya zo da a ah, tarra tarra kasar alamatin bina ce wannan kasara alamatu bina jarra alamatul i'rab ko saboda ya zo da kasara kuma yace saboda ya zo da tanwini daman daman mai ibnu malik ya fada mun shiru alama gane suna bijarri wa tanwini wa nida wa al wa musnad lil ismi tamyiz al hasal ku lura da kyau in ba mutun ya lura ba zai ce yarbo fili ne saboda ya ganshi da ya'u sai ce ai fili mudari ne fi samumin wahamin min a kuma ba ba har ya shiga cikin barakallahu fikum yace annahu qala sami'tu zaid ibn na yaqul naji zaid ibn sabit yana cewa zaid ibn sabit sahabi ne sosai yana cikin marubuta alƙur'ani lokacin da ƙur'ani yake sauka a matakin farko tukunna shi yana cikin kuttabul wahayi wanda yake in ƙur'ani yana sauka za a kira shi ya rubuta ana fatan kuma mai tona da kyau ko shi yasa da abubakar siddiq ya zo sai shi ya ɗora ma alhakin tara ƙur'anin gaba ɗaya a kundi ɗaya da sai na usman ya zo shi ya sa ya kwafi wannan abin da ya kwafa a tura shi zuwa birane ya kake ganin sahabbantaka sa ya kake ganin malintashi shi ya ce a salatul wusufa salatul zuhur sallah asar قال وحدثني عن مالك annahu بلغه anna علي بن أبي طالب wa الله بن عباس كانا يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح نعم ايه مجمع قال مالك رحمه الله وقول علي وابن عباس أحب ما سمعت إلي في ذلك قال وحدثني عن مالك أنه بلغه بيان يا مالك anna ali ibn abi talib lalle ali dan abu talib wanda wani azzalimi ya kashe shi a shekara ta 40 bayan hijira ali bin abi talib kashe shi ake, azzalimi mana duwan ne kashe ali bin abi talib ai azzalimi ne duwan ne kashe umar ai azzalimi ne ko yawwa shekara ta 40 bayan hijira a birnin kufa ganin shi sosai suka kashe shi wa abdullahi bin abbas da abdullahi bin abbas turjumanul qur'an wanda ya rasu shekara ta 68 bayan hijira kana ya kulan sun kasance suna cewa as-salatul wusta wannan zababbiyar sallar salatu subhi ita ce sallar asuba ita ce sallar asuba aha na'am saboda sallar asuba ita ce take da wani tsagi na dare da hasken asuba ku lura da ke ko ita ce sallar da ba a yi mata kasuru wadda ke magariba ita ma baya mata kaso ita ce sallah guda da ake mata alqanut da Allah ta'ala ya ce wa qumu lillahi qanitin wani yan kanuwa da magariba eh ina ba ta gumbayi ci wai ce ana yi a juma'a sallar asuba ita ce sallah guda ɗaya da take da wani tsagi na dubu da wani tsagi na haske ma'ana tana farawa da duhun asuba ko tana karewa da hasken rana isfira ɗaya ita ce sallah guda da baya mata kaso biyu duk da magariba ana mata abinda ta baya ma magariba kasuru saboda za ta dawo shafa'i in aka ƙara mata kuma za ta koma shafa'i ita ce daman wutirin sallolin na filfilu ko? sallolin farilla ita sallar asuba ba a haɗa ta da kowace sallah ka dora da kyau aljam'u bai na salatai ne za ka haɗa magariba da isha a zahar da la'asar ba haɗa asuba da kowace cewar asuba ita ce salatul wasu ba wannan ba wai magana ta tsaya ga Ali bin Abi Talib ne kadai da Abdullahi bin Abbas ba a ita ce maganar Ubay bin Ka'ab ita ce maganar Anas ibn Malik ita ce maganar Jabir ibn Abdullah a cikin sahabbai kenan haka nan cikin tabi'a ita ce maganar Abu Aliya ita ce maganar Aqwa ita ce maganar Ikrima ita ce maganar Mujahid ibn Jabal cewar sallar asuba ita ce salatul suba ta ba ta mun fahimci wannan da ke ko sannan ga hadisi ruwayan musulun shagaluna an salati shagaluna an salati musu ta salatun asali ina ba ta mafi wannan da kyau ko ya ke nan zafi eh manji ba <laughs> za ka ce tun daga hadisi shi ke na a aji magana su kullum kullum ba a da wannan ka'idar taujihi ake yi ya za a haɗa maganganun saboda babbar ka'ida ita ce duk yadda ka kai gaban suna kai ka san baka kai su ba eh ka san wannan ya fi koma zama shaida ko shi ya san bai kai su ba shi ya san bai kai jabir ibn abdullah bin sunna ba shi ya san bai kai anas ibn malik ba kullu da ke ko to yanzu ya abin yake shi kenan abin da malamai suke yi shi sa ka ji an yi saɓani a kan salatul wusta wata sallah ce shikenan magana wani ya ce sallar asuba ce wani ya ce sallar asar wani ya ce sallar asar babu wanda ya faɗa da molanka babu wanda ya faɗa kuma don tamori don shi ma a ce ya faɗa ne da a dinga faɗan sunan shi an zo shi ke to maganganu babu wanda ya faɗi wannan Allah fata mun fahimci wannan da ke ko da fata Allah ta'ala ya amfana da mu wa alaikum salam a ban ba eh babu salatu lusufa ah hadisi farko oh abu yunus na a ba shi ba ne ai gaga nan an ce abin nan ne nan aisha wancan na aisha ne wannan kuma na hafsa ne so ba shi ba ne قال مالك رحمه الله وقول علي مغنى علي بن أبي طالب da وابن عباس ده مغنى عبد الله بن عباس شيور صلاة الوسطى يتسلر الصباح ahabbu ma sami'tu ilayya fi zalik shine abin da yafi kwanta min a hankali cikin maganganun da akai abu na farko malik ya tabbatar maka akwai maganganu cewar wacce sallah ce salatul sufa kun da ke ko ya tabbatar maka da akwai maganganu amma wacce iza ba ita ce maganar Ali bin Abi Talib da maganar Abdullahi bin Abbas cewar ita ce sallar asubahi ina fata mun fahimci magana ba haka ka fahimci sallar la'asar dalilai akan sallar la'asar gaskiya suna da karfi dalilai akan cewar salatul wusta ita ce sallar la'asar dalilan suna da karfin gaske ina fatan kun fahimci wannan da kyau salatul wusta sallar tsakiya ko zababbiyar sallah karka ce alwusuta ana nufin tsakiya nan rabi nan rabi ina fatan ku fahimci wannan ba haka ake nufi ba a ce whatsapp ana nufin tsakiya ne a ba haka ake nufi ba ai Allah ta'ala ya ce waka zalika ja'alnakum ummatan ku ne tsakiya asali ma karshe horo wannan jilin to akan ce whatsapp abin da yake madaidaici zababbe kun lura da kyau ko zaɓaɓɓe saboda haka idan aka ce zai ce sallar la'asar kaga a sallar la'asar mala'ikun dare suke zuwa mala'ikun safe suke kammalawa to ma suke wurin ɗan adam kenan to ai a sallar ba ma haka yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil-layli wa mala'ikatun bin-nahar ina fatan mun gane wannan da ke ko to lallai dalilai akan cewar sallar la'asar ita ce salatul wusta gaskiya dalilan suna da ƙarfin gaske dalilan suna da ƙarfin gaske akan karin jayar da salatul wusta ita ce sallar la'asar kar ka manta da kyau a lokacin da ka karanta ka karanta karin jayar da wannan haka fa wani in ya karanta ya karanta zai jayar da abin da ba wannan ba daman babban abin da ake bukata shine abu na farko an yi saɓani a kan matsalar ko ba a yi saɓani ba kwana jina da kyau ko to da ƙi ƙa'ida in dai an yi saɓani a kan matsala to ba ba ka da damar da za ka rufe ta babu wannan damar da za ka rufe ka ce daga gaiwa an gama matsala a kan salatul usta kawai ka yanke hukunci eh babu wannan babu wannan in ba a yi saɓani ba a kan matsala a da to fa ayi wani ba zai kawo sabani ba ka'idar kenan in ka rike waɗannan za su taimaka maka wurin mu'amala da maganganu a cikin littattafan magabata da kuma abubuwan da ke zuwa ya faru a social media da waya asalin matsalar ma an yi saɓani a kai to fa idan magabata ba su saɓani a kai ba yau wani ba zai kawo saɓani ba idan magabata maganganu biyu suke akan matsalar to yau wani ba zai kawo magana ta uku ba waɗannan biyan su za a yi ta magana a kansu wannan ya rinjayar da wannan wannan ya rinjayar da wannan ina fata mun gano wannan da kyau sannan maganganun da ake tattaunawa fa ake hikaito su a matsayin saɓani shine maganganun da waɗanda suke saɓanin sun kai su yi saɓanin domin walaisa kulli khilafin ja'a mu'tabara illa khilafu lahu hafu min an-nazar ba kowanne saɓani ne ma ake kawo shi a matsayin saɓani ba sai idan waɗanda suka ƙara ma juna kansu sani a kan shi sun kai yadda za su yi. amma wani ɗan takatulu ya ce ya yi saɓani shi da abokin shi a ga ba saɓani ne a ciki ko daman duk juna suke yi ba saboda haka sai mu kiyaye ta fata Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya su hana kullum mu an la